This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar ma za a yi mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet ko kamo voahausa.com da sashen hausa.com. jama'a masu harin mu assalamu alaikum mu da wannan lokaci sunana bello habib giladanci tare da maryam doda muke fata kuna lafiya maryam ne kan labarin Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce ana iya bayar da magungunan gwajin da ba a tabbatar da karfinsu ko illarsu ba ga masu fama da cutar Ebola. Kasashen Turai na ƙara yawan agajinsu ga dubban 'yan Iraki da ke neman tserewa daga farmakin mayakan daular Islama a yankin arewacin Iraki. Ƙasar Ukraine ta ce ba za ta yarda da ayarin motoci 280 da ke dakon kayayyakin agajin jin kai shiga ƙasar ta ba daga Rasha. To a gaishe ki mare wai ake ciki ne a garin Goza da yau mako ɗaya kenan yana hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram? wallahi cikin garin goza dai halin su kan ba kyau ba daɗi saboda ba ɗauki, gwamnati bai agaza ba sannan kuma wuta wuta wuta wuta yana ta zuba bama yana ta zuba wuta wuta yana ta zuba bama wannan wani wanda ya kubuta kenan daga garin gozan yake ba da labarin abubuwan da ke wakana a can za ku ji waɗannan labaran da ma wasu labaran ɗan anjima kaɗan kuma fayo talata saboda haka halima jimrau za ta kawo shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma ya karkata ga wasu mata masu dabara babu shakka kar ku bari a baku labarin waɗannan mata masu hikima amma za mu fara ne da cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce ana iya bayar da magungunan gwajin da ba a tabbatar da karfinsu ko illarsu ba ga masu fama da cutar Ebola a ci gaba da kokarin yakar annobar mafi muni ta wannan cuta da aka gani wadda ke addaba Afirka ta yamma. Hukumar wadda ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce idan za a yi amfani da irin waɗannan magunguna, tilas ne a yi shi ta hanyar samun izinin mara lafiya bayan an masa cikakken bayani da ba shi zaɓin yarda ko ƙin yarda da sirrinsa da kuma mutunta shi da kuma sanya hannun al'umma da abin ya shafa hukumar ta gudanar da muhawara a kan wannan batu jiya litinin a ranar da jami'an gwamnatin kasar liberia suka ce suna sa ran samun wani maganin gwaji daga wani kamfanin amurka domin jinyar wasu likitoci biyu da suka kamu da cutar ta ebola Wannan magani mai suna Zmapp ba a yi gwajin sa a kan dan adam ba domin ganin ko yana da illa ko ba shi da shi. Kamfanin da ke sarrafa maganin ya faɗa yau Talata cewa wanda yake hannunsa ya ƙare a bayan da ya bayar da duk wanda yake da shi ga wata ƙasar da ke Afirka ta Yamma. ƙasashen turai suna ƙara yawan agajinsu ga dubban matan iraki da ke neman tserawa daga farmakin mayakan islamic state a arewacin ƙasar Birtaniya da Faransa sun jefa ruwa da abinci da fitilu masu aiki da hasken rana a kan dutsen Sinjar a yau Talata domin taimakawa dabban kabilar Yazidi da wasu 'yan tsiraru da suke makale a wannan dutse. 'Yan gudun hijira kimanin dubu ashirin ne suka samu nasarar tserewa daga kan dutsen Sinjar cikin 'yan kwanakin nan tare da taimakon sojojin kurdawa na wannan yanki. Amma fa har yanzu akwai dabban jama'a da suka rage kuma suna fama da karancin abinci da ruwa. yayin da wannan matsala take gudun tukunce ta 'yan gudun hijira take wakana wani mutumin da aka nada a matsayin sabon firayim ministan iraki jiya litinin haidar al'abadi ya ƙara samun goyon bayan kafa gwamnati amurka dai ta bayyana goyon bayanta yayin da kasar iran makwabciya iraki ta aika da sakon tashi murna wannan dai da alamun ya ƙara tauye fatar da firayim ministan iraki nura almaliki yake da shi na ci gaba da rike madafin iko ta hanyar tsawaita shekaru takwas da ya yi akan mulki tare da wani sabon wa'adi na shekaru uku na karin shekaru hudu kenan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya roki abadi da ya gaggauta kafa gwamnati wadda za ta wakilci dukkan al'umma iraki da 'yan sunni 'yan shi'a kurdawa da 'yan sauran 'yan tsiraru na wannan ƙasa labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka kasar Ukraine ta ce ba za ta yarda da ayarin motoci 280 da ke dakon kayayyakin agajin jin kai shiga kasar ta ba daga Rasha. A yau ne jami'an kasar ta Rasha suka ce ba za a karbi taimakon jin kan ba saboda ba kungiyar Red Cross ba ce ta tsara shirin. Kuma zai iya kasancewa za a fake da hakan ne don tura dakarun Rasha zuwa yankunan da 'yan awaran ƙasar masu ra'ayin Rasha ke da iko. Gidan talabijin ɗan ƙasar Rasha ya sanar yau nan cewa wani haɗin kan kwamitin ƙungiyar Red Cross da ƙasa da ƙasa ne ya tsara shirin kai jin ƙan To amma jiya Litinin cibiyar agajin ta faɗi cewa babu wata yarjejeniyar da ta kulla da Rasha a kan ikirarin da ita Rasha ta yi. Ta ƙara da cewa ya zama dole a daddale dalla-dallar shirin kafin a aiwatar da shi. Daban da ta 'yan ƙasar Ukraine masu magana da harshen Rasha da ke gabashin ƙasar na samun karancin ruwa magunguna da wutar lantarki yayin da dakarun ukraine ke gwabza fada da dakarun 'yan aware masu ra'ayin rasha waɗanda ke ƙoƙarin kafa ƙasarsa a dab da iyakar ƙasar rasha to kungiyar sa ido akan harkokin bil'adama ta faɗi cewa ya kamata a binciki shugaban ƙasar masar abdul fatah el sisi domin ta yiwu fa gwamnatinsa na take harkokin bil'adama dangane da kashe ɗaruruwan 'yan zanga-zanga da aka yi a shekarar ta gabata a birnin alkahira wannan kunshe wani sabon rahoto da aka wallafa yau dinnan ya faɗi cewa kungiyar ta fitar da sakamakon bincike da aka yi shekara ɗaya ana yi akan makonni shida da aka kwashe ana ta ɗauki ba daɗi da 'yan zanga-zanga da suka yi gangami a na hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar masar muhammad morsi fiye da mutane dubu ɗaya ne dai suka rasa rayukansu abin da kungiyar ta ce masifar da ba taɓa samun irin ta ba a masar yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi ta amfani da manyan makamai akan fararen hula kuma suka yi wannan abu da gangan Wakilan Isra'ila sun ce ba a sami wani ci gaba ba har yanzu a ganawar shiga tsakanin da ake yi da Hamas a kan gano hanya ta dindindin da za a kawo ƙarshen faɗan da ake gwabza a zirin Gaza. Furucin da wani babban jami'in Isra'ila ya yi ya zo ne yau Talata, rana ta biyu da fara tsagaita wutar sa'o'i biyu wadda ake ganin ana yi yanzu haka. Wakilan Isra'ila da Gaza na shawarwarin da ba na gani da ido ba a birnin Alkahira. a kudirin samun hanyar dindindin ta kawo ƙarshen tashin hankalin ita kuma hamas ta yi kira da a kawo ƙarshen toshe hanyar isra'ila zuwa masar cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madala yau mako guda kenan da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da rike da garin Goza da ke kudancin Borno. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da ci gaban wannan labari. tun a makon jiya ne dai 'ya'yan kungiyar boko haram din suka fatattaki dukkanin mutanen da ke garin tare da jami'an tsaro yayin da suke ci gaba da kai hare-hare da farauto duk wani namiji da ke garin garin hakan ne dai ya sa dukkanin al'umman cikin garin gozan ficewa zuwa dazuzzuka yayin da wasu kuma suka hau kan duwatsu don gudun tsira da ransu wannan yanayi ne da ya sa rundunar sojan najeriya kara ƙaimi wajen sake tura jami'an tsaro don zuwa fatattakan waɗannan 'ya'yan kungiya sai dai wasu matsaloli da suka soma kunno kai daga barikin sojoji da ke cikin garin maiduguri na nuna nuni da cewa matan jami'an sojojin na ta nuna borensu kan kin amincewa da tura mazajen nasu filin daga ko a ranar asabar da ta gabata ma dai sai da aka samu irin waɗannan mata a barikin mai malari inda suka ki amincewa da tura mazajen nasu filin daga bisa dalilan cewa akan kashe mazajen nasu ne sai kawai a dawo musu da gawar su ba tare da an ba su isassun kayan yaki ba ko a jiya ma dai sai da aka samu irin wannan tirjiya daga waɗannan mata a barikin giwa da ke cikin garin maiduguri inda matan suka fito kan titi suka dinga kona taya kuma kuma suka dinga nuni da cewa ba su yarda da a kwashe mazan nasu ba zuwa barikin garin bama da ke kusa da garin na goza don tunkara waɗannan 'ya'yan ƙungiya wani soja da bai amince da ɗauki muryarsa ba ya shaida mini ta wayar tarho cewa su sun fahimci gwamnati ba da gaske take yi ba wajen yakan waɗannan 'ya'yan ƙungiya don su a matsayin su na sojojin najeriya a shirye suke su fatattaki waɗannan 'ya'yan ƙungiya don haka ba su isassun makamai na tunkaran waɗannan mutane yace sun kuma jinjina matarsu game da wannan jajircewa da suka yi kan yunkurin manyan nasu na kwashe su daga inda suke zuwa wasu wuraren na daban ya ce idan har suka samu yadda suke so ba za su kwashe mako guda ba na gama da dukkan irin waɗannan mahara ya ce kawai suna ganin kamar akwai wata makarkashiya game da irin abubuwan da ke wakana na dai tuntuɓi wani tawayar tarho da kuma har yanzu ke cikin garin gozan wanda ya shaida mini irin halin da suke ciki bayan cikon mako guda ba tare da samun wani ɗauki ba. Wa'anda suna kan dutse ne, har yanzu yaran ba su fita cikin gari ba. ma je yanzu suna bi gida-gida suna daki suna duba matan da suka rage da yi su kuma ga wasu da suke cikin gari tun talata zuwa yau wani ya ci mafashewa yana dauri yana kawo ma yara kanana ya zana gudawa amai da gudawa matan ma sun kata abin da suke ci ba abinci da za a zo a ci ba ba naka yare da suke da kuma na kuma zan tara ɗaya daga cikin mazauna garin Gozan da ya samu kubuta daga hannun waɗannan mahara ga kuma abin da ke cewa to wallahi cikin garin Goza dai halin su kan ba kyau ba daɗi saboda ba ɗoki gwamnati bai agaza ba ga mutane a madagali leta su yanzu suke fitar da yunwa suna kokowa akan garin rogo kai sun je wai wuba su ma mutane wuba taro a wuba ta ina zaka je wuba wuba da madagali ta yaya zaka je wuba da kafa zaka taka zaka fito ta yaya mutumin da yake da irin wannan yunwa kai deputy governor wai zaka je ka saya a wubakacin mutane su hallaru a can yanzu kuma menene ne al'umma cikin garin gozan na neman agajin gaggawa don kawo karshen irin wannan hali da suka samu kansu ciki sakamakon yadda 'ya'yan kungiyar boko haram din ke ci gaba da cin su ba babbaka a cikin garin gozan haruna dauda muryar amurka daga maiduguri a nigeria. madalla a gaishe ka harun da biyu kakai nisa fa wani mutum wani garin goza din wanda ya nema saka ya sunansa kuma ya tsire daga can ya bada labarin irin abubuwan da suke faruwa yanzu haka a can gozan garin da yanzu ke hannun mayakan yan boko haram wakilin mai shi haruna da biyu ya zanta da wannan mutum har ma haruna yake cewa ganin cewa goza gari ne mafi yawa ana gari ka mutane da ke da addinin islama kamar ba abun baya ba ku mamaki ganin cewa kuma su shigo suna kokarin kirarin kawo addinin islama wallahi abun mamaki ne malam face to face gani ga su wallahi musulmai ne face to face gani ga su sun shiga har gida wallahi azim ba zan yi kafara ba gani ga su musulmai mu ne amma yadda abun yake akwai rikitarwa har da haka musulmai ne amma akwai rikitarwa ka rasa me ke tafiya ka rasa me ke tafiya eh ka gansu da idanunka sun ganka da idanuwa na da idanuwa kamar lokacin ka gansu ya kaji ko kuma ya kai kawai dai Allah kawai dama muna ta addu'o'i ga sunan da suka shiga dai abubuwan dai wasu abubuwan sai a hankali wallahi face to face gani ga su me suka ce da kai kawai suka ce min da na fito na ɗauka kan ne suke surutu din in kulin din su mm. sai na zo kawai na fita sai su ne na sa jallabiya da wando wallahi sai ɗayan yake ce min me kace sai na ce a'a ban san ku bane na ɗauka kan ne suke surutu sai na zo kuma ban san ku bane amma afwan abin da nace musu na yi amfani da wannan wet nace musu afwan sai suka ce sai suka wuce direct wajen rumfan mama na ɗaya yana kan keke ɗaya yana da bindiga su biyu ne eh su biyu sai ba ma mota bane ba mota bane sun zo da keke da moto da mashin da keke na duk abun goza sun mallaka nasu ne suna yawo da shi kawai yau ana magana kamar ma akwai motar soja da suke amfani da shi a cikin motoci kai motoci masu kaca kacan nan yana hannunsu na sojoji nasu ne na sojojin duka sun amshe gaba da ba abun da ba sa da shi to kamar kai aka ka samu kubuta ne a wannan gari ganin cewa ana barin wuta mai gida Allah da ikonsa ranar laraba da muka wayi gari ranar laraba sai muka ga ko wani jirgi kamar yana dan spine haka ko me ake cewa da goza yana dan shawagi a sama mu shi amma baya zuba baya harbe can kamar minti talatin ko awa ɗaya sai ainihin jet ya zo mu wannan jet kamar mutane goza bara mu manta ba ya taimaka mana da ya zo ga baki ɗaya hankalin su zai koma kan jet din da igwansu da motocin su masu bindiga a sama da su na kafan ga baki ɗaya hankalin duk abin da suke sai su bar sai su koma kan jirgin wuta wuta wuta wuta yana ta zuba bama bama yana ta zuba bama bama kuma ga baki ɗaya battle Allah ya sa ah, faɗan ga baki ɗaya sai aka yi shi ta daga bayan kwalta daga bayan banki daga tc din nan har zuwa eh, akwai wani chalet wajen goman abu nan eh, angon gavis ga muna ce da shi akwai area saboda nan ne headquarter na sojoji inda suke samun ɗaukoki wasu secretariat da su chalet da sauransu to nan ake zuba idan jirgi ya zuba ba mu dakunan mu dama dakin kauye ga kasan yadda yake hmm. wallahi sai mun ji daki ya girgiza ƙura ya zube a kanmu kai kamar kuna cikin gida ne lokacin da ake wannan muna cikin gida dukkan mu muna cikin dakuna a kulle batun fita babu jirgi yana zuba bullet yana zuba bomb su ma suna harbe baka yi saka fita ba kuna cikin daki sai abinda Allah ya daku yanzu abinda jirgi ya kashe bamu sani ba abinda su suka kashe bamu sani ba amma jirgi kam shi zai yake sasu wato hayani abuna kifin din su busy haka hankalin su ya koma akai shi yasa ranar laraban ba su samu ma sun yi ga abunda suke so su yi na barna ba har zuwa dare da Allah ya kai mu dare muka yi sallan magariba muka ce ma iyayen mu to wannan abun ba zai yiwu ba don mun fara ji suna yanke yanke suna kashe mutane wato shahada dai kuka fito kai ko za ku gamu da su wallahi shahada muka da wanda ya hau dutse shahada da wanda suka kofi na shahada muka fita ta bayan jeji muka fita muka kwana tafiya kafafuwanmu yanzu haka nake magana da kai kafafuwan na duka kaya kafafuwanmu a kumbure muka fita jeji muka kwana muka samu muka je madagali kwanaki da kwanaki akwai wanda mun hadu da su motar mu daya kwanan su kudu kwanan su uku suna jeji ni kwana daya nayi a jeji rayuwar afirka lokacin sayan bai To madalla hirar wakilin Haruna Dauda bai kenan da wani mutumin goza wanda ya samu ya kubuce daga garin wanda a halin yanzu yake kame a hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Karfa manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon mu yanzu karfe 11 ne na rana da mintuna 15. To a jamhuriyar Nijar kuma hukumomi da ma kungiyoyi masu zaman kansu masu yaƙi da cin hanci da rashawa na zaman nazarin samun abubuwan da ke hana ruwa gudu a fannin yaƙin da suka yi ta shekara shekaru suna yi. Daga mai ga wakilinmu Abdullahi Mamman Amadu. Taron na masu ruwa da tsaki a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa na a matsayin wani zama na daddagewa domin gano illolin da ke hana ruwa gudu kan yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomi da ma wasu ƙungiyoyin suka shafe tsawon shekaru aru-aru suna yi, amma kuma tamkar ana sakiya ne kai na ƙaba a jamhuriyar Nijar. malaman mawada Wada Jigo ne a wasu kungiyoyin Ireland sai da ke wakiltar Transparency International a Niger. Mu dai kungiyar mu yanzu shan ce shekara goma sha uku muna kokowa da cin ce da shawa. Gwamnati ya sana shi kungiyoyi eh, yan shekarun ga kuma akwai ma'aikatu irin na gargajiya na gwamnati waɗanda ke wannan aiki shekara da shekaru. Amma an ga alamun kamar ana magani ne kai na ƙaba. To sabida eh, cin hanci da rashawa lalle akwai hanya ta horo akwai hanya ta jawo hankali akwai hanya ta koya ma yara tarbiyya ta gari amma kuma akwai hanya ta ta aiki da doka ta hukunci shi abu ne in ba a hukunci in dai a yi tsambare in dai a bar ɗaya man ko gyangyaɗi aka yi so guda wato masu yin su samu su su gewa su wuce. Matsalar dai ta hanci da rashawa a Nijar na rikitar da wasu kungiyoyi na ganin cewar hatta ma hukumomin da gwamnatin ta kafa wanne take tunkaho da su sun kasa magance matsalar saboda iya dubarorin da masu aika aikar ke bullowa da su da wasu sababbin fasahohi da ke sa kokowar tasu ba ta tasiri. Salisu Ubandoma mataimakin shugaban hukumar Halsiya ne ɗaya daga cikin hukumomin da shugaban ƙasa Isufu Muhammad ya kafa a Nijar domin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma yake bugun gaba da su. Ka san shi aka ce mai so abin ka hika dubara. Mu mukan nan da 'yan dubarorinmu su kuma wanda ke wannan aikin su kullum sahe suna tunani suna nazari su gani kakana kamata su ƙetare Eh, wani shimgi shimogin da ake na ana yi shi yasa wato suka yi masu kaman barawo ilimi mahi yawa rahoton da muke yi yakan markaye saboda mu in ka diba gani eh, alƙalanmu ba su da yawa aiki ya musu yawa shi yasa muke wata nan zuwa gaba a samu a yi kirkira wata koti wadda aikinta kawai ba wani abu ne ba ta yi Eh, shari'a ta bisa ga cin hanci da rashawa. Nawa da rashin hukumci a bangaren gwamnati na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo tarnaƙi ga wannan fanni, in ji Shaibu Mamman, daraktan ofishin ministan shari'a. Abin da nake so in kwatanta muku, kun san komi ba a yin shi wato a zama guda. A hankali, hankali ake abu. Kuna ji ko in aka yi gaggawa hallo a lokacin nan Nijar ita eh, da duruwa ne wato akwai takardun komi da komi in aka ce ai gaggawa kaga wannan shi ma bai kamata ba amma a hankali ake komi da komi a lokacin nan in abu ya tabbata in a kai su can wajen justice eh, justice sai ta yi yanda ya kamata eh, yanda Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar Madalla a gaida Abdullahi Mamman Amadu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a ma sauraron mu da wannan lokaci Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma ya karkata ga wasu mata masu dabara waɗanda suka fahimci cewa akwai tilin arziki a ɓoye a cikin noma. Waɗannan mata dai ƙawaye ne da suka zama tamkar shaƙiƙai kuma baicin sun fahimci mahimmancin noma sai suka gane cewa yin tahiyar a kungiyance za ta riba da amfani sai suka kafa kungiyar taimakon kai da kai ta hanyar rungumar sana'ar noma wadda suka sa ma suna ten sisters wato yan uwa goma ɗaya daga cikinsu ta zo na amurka har ma ta kawo mana ziyara nan sashen hausa na murya amurka wadda a wannan lokaci ne na samu damar tattaunawa da ita akan noman da suke yi Kahin in ware mata tambayoyi na ba ta dama ta gaya mana sunanta da bakinta. Sunana Comfort Alfred Bukuma ne daga Adamawa a Gombe Local Government. Me eh. ya kawo ki ƙasar Amurka yanzu haka? A'a ɗan fari na yana nan shine zai aure shine ya gayyace ni in zo domin auren. To, Mrs. Comfort, kafin mu shiga batun noma gadan-gadan, da farko shin ko za ki iya gaya mana abin da ya karfafa muku gwiwa kuka rungumi wannan sana'a ta noma menene mahwari menene dalilinku da har ya sa kuka yi tunani kuka rungumi sana'ar noma ga dangadan kuma ga kuna mata gaskiya matsalan da muka fuskanta a lokacin da muka zo wani wuri ana kira garin gombi sai na ni ina yawo ina yin zumunci da mata ina zuwa gidansu in gaishe su sai na ga wahalan da mata suke ciki hmm. in ni da kaina na yi ba zai kai ko ina taimakon ba so shine sai na ce ma kawaye na na ce mu rika shiga mu gaida gwamrayen na mana mu ga irin matsalolinsu domin ni ga gidan da na je gaskiya yaran nan da sun samu makaranta mai kyau da za su yi wani abu amma har matan nan na ganta yanzu kamar hawan jini domin mijin ya rasu mm. wa'yancan sun ce kuma 'yan uwan sai sun sayar da gidan da take ciki kafin a biya ma yaro makaranta sai ta ce babu gwamma muna cikin gidan nan ko 'ya'yana nan ba su yi makaranta ba so na ce na fara taimakonta to a wurin ni na ga taimakon da nake mata nan bai kai ba domin hannu ɗaya mm. ne ya sa na faɗa ma kawaye na domin muna duk abin da ka gani zai taimaka ma rayuwar mutum haka ne abin nan namu na da ten sisters nan yake mm-hmm. abin da zai taimaka wa yan uwanmu mata eh, mu taimaka musu to shine kawai muka kafa a lokacin dama dan sabula muna sai mu je mu gaishe su da shi amma mun ga mm. sabula nan ba zai kayartar ba mm. to shine haka muka fara fa mm. eh haka ne muka yi mm-hmm. eh damuwan da na je na ga mu especially eh, matan nan mm-hmm. yanda za a sayar da gida kafin a biya ma yaro makaranta to ina za ta je ta aje yaran nan yanzu ina domin yaran nan sun kai biyar to in an sayar da gidan nan fa wai domin a biya ma yaro ɗaya ne ko a biya wa yaro biyu ne ko nawa to shine Allah ya taimake ta ta samu basira ta ce a'a goma yara nan su rasa makaranta eh, su zauna a cikin gidan to mm. haka ne to da na, gani haka na ɗauka yaro ɗaya ma na sa makaranta ba zai taimaka kamar yadda nake so ba mm. to shine fa ta a wurin ne damuwan ya tashi a wurin ne kuma motsin zuciya na ce mm. gaskiya akwai abin da ya kamata mu yi mm. ni kadai ba zan iya yi ba yanzu haka wannan mata tana noma ko kuwa mm. tana noma tana noma tana noma yanzu ma mun gode wa Allah yaran nan yanzu sun akwai guda uku da hudu da suka yi aure ma yanzu saboda haka ni gaskiya yaran kuma sai suka dawo kamar ni na haife su to ko ba dangin da ya haɗa mu da ita amma yanzu tana faɗawa yan uwanta ai wannan yar uwata ce ai wannan yar uwata ce in an ce to yaya gagarinki a can gagarinta yaya kuka zama yar uwa ta ce ai ba wanda ya kai wannan yar uwata domin ta taimake ni girmar da yaran nan in ba yar uwa ba wa zai yi ma mutum haka yawwa to kamar wani bayani zaki yi mana game da irin ayyukan noma da kuke yi Ayeto. A ayyukan noman da muke yi dai mun fara ne kamar eh, mun gani kamar yadda ana ce ba maraya sai dai rago. So sai muka ga muka kaurar da irin wannan zance ba gwamruwa sai dai raguwa. Saboda haka muka tara kawunan mata waɗanda mazajensu sun mutu muka faɗa musu cewa kowa ya tashi a barci ba wai ka yi wani aure ba ne. 'ya'ya za su sha wahala amma idan kin zauna kin mika kanki ga noma yaran nan ba za su sha wahala ba za su iya su yi makaranta so muka fara haka muka haɗa kungiyan nan a muna je muna noma idan allah ya kai mu rana ya ta yau mrs comfort alfred bukuma za ta ci gaba da yi mana bayani shin noma kawai suke yi ko suna gaurayawa har da kiwo za ku ji sauran bayanin a makon gobe da izinin allah yanzu a madadin mrs comfort da mai hada mana sauti julius gresham ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata to madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email to yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar email na farko naka ne ali usman taka lafiya birnin kebbi inda ka ce murya amurka ko faɗa manyan arewacin najeriya musamman waɗanda ka iya taka burki kan kashin bayan ƙarin da ake a jihohin arewacin najeriya da inda ba ɗauki rayuwar ɗan adam a da wani mahimmanci ba da su sani cewa fa duk abin da ya ɗauki rayukan talakawan wannan yanki da safe to ko tantama babu zai ɗauki rayukansu da rana ko da daddare matsawar ba su ɗauki matakin tsaida wannan kisan rashin imanin da ake ci gaba da yi wa waɗannan bayan allah ba sai kuma wacce ta fito daga 'yan ƙungiyar muryar jama'a reshen jihar katsina ta hannun haruna muhammad katsina inda ka ce al'ummar garin goza da ke jihar borno muna taya ku bakin ciki da takaicin halin da kuka samu kawunanku dangane da hare-haren 'yan boko haram da fatan allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma ba waɗanda suka jikita lafiya allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a ƙasanmu najeriya shi kuwa usman manika mai ruwa road funtuwa ya cewa yau take ranar matasa a duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware don wanda nake kira gwamnatin afirka da su bullo da hanyoyin samar wa matasa ayyukan yi ko sana'a don rage zaman banza ko ta'addanci da sace-sace da matasa ke fama da shi kuma sannan ina kira ga matasa su guji yin shaye-shayen kwayoyi da suke fitar musu da hankali da kuma amfani da su domin ta'addanci ko bangar siyasa da fatan wannan roƙo zai kai ga sauran 'yan uwa matasa shi kuwa garba broka mai hoto mai hoto gumi cewa yi kashe sojin najeriya masu yawa da 'yan boko haram suka yi a gwaza bai zo mana da mamaki ba inda muka yi amfani da wata hira da muryar amurka sai da wani karamin soja da kuma dan sanda lalle fa akwai lauje cikin nadi daga karshe sai wacce ta fito daga iliyasu muhammadu tungan bako kasuwar ceceniya kaduna inda ka ce hanyar sadarwa ta intanet an samar da ita ne domin wayar da kawunan jama'a ba jefa jama'a cikin rudani ba kamar yadda aka yi na shan sha da wanka da ruwan gishiri saboda ebola allah ya sa waɗanda aka yi domin su sun gane ga takaitattun labaran duniya Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce ana iya bayar da magungunan gwajin da ba a tabbatar da karfin su ko illarsu ba ga masu fama da cutar Ebola a ci gaba da kokarin yaka annoba mafi muni da wannan cuta da aka gani wadda ke addaba Afirka ta Yamma. Hukumar wadda ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce idan za a yi amfani da irin waɗannan magunguna, tilas ne a yi shi ta hanyar samun izinin mara lafiya bayan masa cikakken bayani da ba shi izinin yarda ko ƙin yarda, da kare sirrinsa da kuma mutunta shi, da kuma sanya hannun al'umma da abin ya shafa. kasashen Turai suna ƙara yawan agajinsu ga dubban 'yan Iraki da ke neman tserewa daga farmakin mayakan daular Islama a yankin arewacin Iraki. Birtaniya da Faransa sun jefo ruwa da abinci da fitilu masu aiki da hasken rana a kan dutsen Sinjar. To a gaishe ki jima'a a anan shirin namu na yanzu ke karewa, amma can dare insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin. A nan ma za mu buɗe layukan waya sai ku bugo ku gaya mana ra'ayoyinku dangane da yadda ake yaɗa jita-jita akan kafafen zumunta kamar su Facebook da Twitter da su WhatsApp ɗin nan. Yanzu a madadin ita Maryam da ta kama labarin duniya. Da Julie Lathas Gresham ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu Mika Tan da kuma shugaban sashen Hausa Leo Kien da ya kama ziyara nan ɗakin mu na watsu labarai. Ni Bello Habib Galadanci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Salamu alaikum. Sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.